السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على منواله إلى يوم الدين وبعد باهك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a yau muna yammacin ranar asabar goma sha sha uku goma sha uku ga watan ramadan shekarar hijiran manzo tsira da amincin allah su kara tabbata a gare shi daga <clears throat> makka zuwa madina shekara ta 1437 wanda ya zo daidai yau da goma sha takwas ga watan shida miladiya shekara goma sha shida muna dai cikin suratul hajji wanda mun kwana ne a ƙarshen aya ta ashirin da hudu a cikin surar a yau za mu tashi aya ta ashirin da biyar daidai insha Allah ta'ala na'am أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم a wannan aya Allah subhanahu wata'ala yana bayyana mana wasu daga wasu daga cikin miyagun aiki ko miyagun ayyuka mugun aiki irin na mushrikai da arna waɗanda suke kokari su ɓata da'awar musulunci ko su hana mutane shiga addini ta dukan hanyoyin da suka samu dama ko dai ta hanyar ƙarfi ko kuma ta hanyar yada farfaganda domin kyamatar da addinin musulunci a zukatan mutane duk wayannan hanyoyin suna bi kuma ba za su ci nasara ba to Allah yake cewa innal ladina <clears throat> innal ladina kafaru lalle waɗanda suka kafurta waɗanda suka yi karan tsaye wa addinin Allah suka kangare daga bin musulunci waya suna bayan sun kafirce kuma suna kokarin hana mutane bin hanyar Allah subhanahu wata'ala wanda hanyar Allah ita ce musulunci ita ce wato musulunci shine hanya totar guda daya da za ka kama ka bita har ka cimma Allah subhanahu wata'ala ka haɗu da rahmashi to sai su yi kokarin hana mutane bi sun kafurta kuma su hana mutane shine ya sudduna su tsare mutane su hana su su kange su daga bin hanyar Allah wanda shi ita ce musulunci wal masjid al haram ka gani wal masjid al haram da kuma masallaci mai alfarma wato suna kokarin hana mutane zuwa ga masallaci mai alfarma su yi ibada da botan Allah a wajen wato wannan ana bayyanawa tun lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita da sahabbansa daga makka kenan bayan an kore su daga makka an kuma yi musu izini su yi hijira to lokacin da za su dawo zuwa yin dawafi domin su yi umra sai mu shirkai suka hana suka ce ba za a shiga ba to shine Allah ke cewa suna hana mutane bayan Allah shiga ɗakin Allah mai alfarma wanda kuma wannan ɗaki ba ɗakin mallakansu bane ba ba mallakan iyayensu bane ba ce gado suka yi don haka ɗakin Allah ne da Allah ya umarni ya yi izini da a gina lokacin annabi ibrahim alaihissalam ya gina shi wato bayan ya gina shi kuma allah ya umarni cewa ya gina an ya yi umarnin a gina ne don bayinsa da suke raye a duniya su rinka bauta masa a wajen don haka ba su da haƙƙi na su hana mutane zuwa bautan allah a wajen ai jahadu malam ce sun yi jayayya da inkari bima ja'a bihi muhammadun alaihi salam sun yi inkarin abinda manzo ya zo da shi sallallahu alaihi wasallam na musulunci wa yamna'una almu'minina suna hana mu'minai kuma an itiyani almasjidil haram daga zuwa masallaci mai alfarma su hana mu'minai su zo su bauta Allah a wannan masallaci li ada'il manasiki domin yin aikin wato bauta da ibada kama daga aikin haji ko umra ko kuma itikafi da sauran ibadodi da ake a wannan daki qala al imamul imam a cikin tafsirinsa a ƙarƙashin wannan aya yake cewa wa zalika hina saddu rasulullah sallallahu alaihi wasallama wannan bayanin da Allah yake yi yana mana bayani ne lokacin da su kafire suka tsare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka kange shi anil masjidil haram daga isa zuwa masallaci mai alfarma don gabatar da, da, ibada amal hudaybiya a shekarar hudaybiya wato inda ake cewa treaty of hudaybiya inda aka yi wannan sulhu na hudaybiya sun je ne za su yi umra da shi da sashen sahabbansa sun kai wajen mutum dubu da ɗari hudu kamar yadda anas dan maluku ya ruwaito daga manzo din sallallahu alaihi wasallama imamu al-Bukhari ya fitar da hadisin a cikin Sahih al-Bukhari da isnadi ingantacce to shine suka hana annabi da sauran sahabbai shiga wannan waje wa inna ma qala yace abin da yasa Allah yace wa yasudduna bi sigatil mudari yazo da shi da sigan muzari'i. tunda Allah ya saukar da ayar yana magana akan dabi'un kafirai kuma wancan kafiran sun ga sun yi aikin sun gama nasu tunda sun tsare annabi din da sauran sahabbai sun ga sun tsare su ai ya wuce ko kaga da sai Allah ya ce wasaddu an sabilillah wal masjidil haram amma sai Allah ya yi amfani da wato abin nan fili mudari abin da yake nuna ci gaba da aukuwar abin kenan to shine malama ne yake bayani cewa abin da yasa aka yi amfani da lafaz wato fili mudari a nan gurin wato fi sigatil mudari' li yadulla ala al-istimrar domin ya nuna mana cewa aikin kafirai din na kange mutane zuwa ga addinin musulunci ko karban musulunci wani abu ne da zai ci gaba da maimaituwa har ila yawmil qiyamati haka za su yi ta yunkuri ta kowace hanya da suka samu dama su ga cewa wai sun bata da'awar musulunci sun lalata shi ta kowace hanya ko dai ta hanyar karfi su zo su kawo yaki su ruguza mutane ko kuma ta hanyar dabarun suka ga yakin ba zai yi ba ta hanyar farfaganda su dinka shafa musulunci kashin kaji a kira wasu musulunci da sunaye daban-daban a ce ta'addanci a ce zafin addini a ce masu tsauran ra'ayi a ce masu kaza a ce kaza da sauransu kamar yadda wasu kiristoci suka yi rubuta suka yi rubuta littafi rubuta littafi suka yi suka da turanci sai suke faɗa cewa musuluncin gaskiya eh wato true islam kenan haka aka littafi suka rubuta arna ne daga cikin Yahuda da kristoci suka rubuta sai suka fassara shi da hausa wai musulunci kana suka fahimci musulunci na gaskiya gashi abinda suke rubutawa a ciki kuma sai su rika kawo duka bayanai ayoyin da suke cewa ku yaƙe su ku kaza ku kashe su ku yi kaza irin wannan ayoyi na jihadi su suke ta kawowa wato kaga da turanci aka rubuta da faransanci sai aka je aka saka a libraries a america da ingila da ina ne aka sassaka saboda haka in turawa ma sun dauka sun karanta su ga ga abinda musuluncin yake koyarwa kisa ne a yaƙi kaza a yaƙi kaza a yaƙi kaza inan lazina kafaru duk irin wannan ayoyin suka tattara a ciki da kuma irin jihadi da aka yi ta yi lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai da sauransu na an ji an yaƙi kaza an kai hari an yaƙi kaza an yaƙi kaza an rusa kaza shi suka yi ta kawo a ciki wai wai ta nan su sa kyamar addinin ga zukatan mutane da za su karanta kuma ikon Allah turawan za su karanta wannan ɗin kuma su je sai su sun shiga website na musuluncin gaskiya tunda akwai ahlus da mutanen kirki wayanda suke akwai website da ake tura bayanai mahasinul islam abin da ake cewa mahasinul islam wato kyawawan ɗabi'u da ta'ada irin ta addinin musulunci su rubuta su dinga tura a website kuma a kuɗi sai kuma turawan su karanta wancan su karanta wannan sai kuma zuciya su ta karkata zuwa ga wannan lalle wannan shine ya kamata ya zama addini na musuluncin nan ba wancan din ba su suna da hanyoyi da suke bi da yawa wai su bata musulunci amma ba su san cewa addinin na Allah ne ba Allah da suke wannan shirye-shiryen eh Allah yana kallon su kuma ya san me suke yi ka gani to saboda haka shi yasa Allah ya ce ya sudduna za su ta yin haka din an wura su nasara ba sai dai su yi ta aiki aikin su na lalacewa innal ladzina kafaru yasuddu ka gani ko yunfiquna amwaluhum liyasuddu an sabilillah fa sayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun wallazina kafaru ila jahannama yuhsharun haka Allah ya ce za su ta kashe kuɗi ka san kuɗin da ake kashe akan wannan aikin da suke yi na yanda za su ga bayan musulunci kuɗi ne masu yawa dukiya suke kashewa sosai su tura kaza su tura kaza irin ko irin kungiyoyin red cross nan da waye duk ai akan manufofin su shine yadda za a kautar da mutane daga kan addinin musulunci a nuna wa mutane cewa musulunci kawai shi kisa ne kuma da rena addinin mutane haka suke faɗa don haka ya suka fito da irin wayannan kungiyoyin suke nuna jin kai su dinga nuna kamar cewa musulunci shi eh, addinin kiristanci ko yahudanci ko kaza su ne masu jin kai don haka su ja mutane zuwa ta wannan hanyar duk hanyoyi ne suke bi na rushewar addini amma Allah dama ya faɗa kamar da muka karanta ayan nan ta ji aiko haka Allah ya riga ya cewa ba wanda zai iya tare musulunci duk inda ya kai mahama utiya min kowa abin da aka bashi na wadata duk abin da aka bashi na karfi da fikira da dibara ba zai iya tare musulunci ba domin musuluncin Allah ne ya shirya shi ba wasu mutane suka taru suka shirya musulunci suka mai da shi addini suke addini akan sa ba wata jam'iyya ba ce wanda ko wata kungiya da wasu za su taru kawai su yi idan wasu da suka kafa abin suka tafi shikenan a hankali hankali kuma wannan kungiya na tafiya har a zuwa ko dai ta zama bata bata exist ko bata nan bata existing ko kuma ta zama dai gata nan kawai kawai je ka yi ka ba ta tasiri to amma banda musulunci addinin musulunci Allah ne tsara shi kuma Allah ne ya shirya shi aiko annabawansa domin su karantar da bayinsa a wannan addini don haka sai ya ce baka annal ma'ana kai ka ce ma'anar ayar innal ladina kafaru waɗanda suka kafirta min sha'anihim yana daga cikin lamarinsu da sha'aninsu a saddu'an an sabilillah wato wannan yana cikin sa lamarin a kafirai da manufofinsu wanda shine aim nasu shine shine wato goal nasu da suke zuciyar shine su tsare addinin Allah daga kaiwa ga mutane har mutane su karsu fahimci ma addinin gaba daya ka gani asaddu an sabilillah wa nadhiruhu qawluhu makamancin wannan wannan ayar shine inda Allah yake cewa alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub ka gani alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum kaga sai yace tatma'innu qulubuhum duk wanda suka yi imani zukatan na natsuwa da zikirin Allah duk lokacin da aka ambata musu ambaton Allah na gaske to zuciyar za ta kama ba wayanda suka yi imani a baya sun gama shi kenan su ne kawai zuciyarsu take suke natsuwa da zikirin Allah ba ko Qur'anin Allah har wayanda suka yi imani a baya ila yawmul qiyamati ka gani to shine yake cewa allabina allabi ja'alnahu wato shine dakin da suke tsare mutane zuwa gare shi wanda dakin Allah din wanda Allah yake cewa masjidul haram din nan shine allabi wanda wato wannan dakin ja'alnahu muka sanya dakin nan linnasi domin mutane muka sanya dakin ba su muka ba su ba su suka ba mallakan su bane ba kuma gadon su bane ba na iyayen su kakanni bane ba Allah yana nuna cewa shi yayi umarni a gina dakin nan domin mutane bayinsa da za su bauta masa a wajen kaga kaga Allah yana nuna cewa ɗakin mallakarsa ce don haka na kowa da kowa ne to shine Allah yake cewa wanda muka sanya shi wannan ɗaki linnasi ga mutane domin mutane Sawa anil akifu fihi wal bat daidai da daidai ne ake al akifu me wanda yake zaune fihi a cikin garin da ɗakin yake wato al'akifu nan ai allazimu fihi wanda ya lizumce wajen yake zaune a wajen ba wai wanda yake itikafi ba ba magana itikafi ake ba a nan an gane ko al'akifu fihi ai ka gani ko almuqimu fihi allazimu fihi wanda yake mazaunin wajen kuma yake wato yake ya lizumci wajen garin sa ne wayanda suke zaune a wajen kenan wayanda suke zaune a Makka kenan mazauna Makka ina fata an fahimta shine al'aqibu fi wanda ke zaune a cikin garin walbad da kuma baƙo wanda ya taho yayi tattaki daga wani gari ko daga wata ƙasa ya zo ɗakin don ya bauta Allah a wajen duka mun sanya ɗakin domin su ne wannan ya nuna kenan ga dukkan duniya kenan gaba daya ba a sanya ɗakin a keɓance shi ga waɗanda ke zaune a wajen kaɗai ba Allah ya sa ya sa a gina ɗaki ne don duniya gaba daya albat shine wanda ya zo ba ɗan garin ba shi yasa kaga kofar kofar Ka'aba kullun a buɗe ne min lailin aw naharin kowane lokaci in ka je zaka shiga ba mai tsangwama ka yace don me zaka je kai ibada ka kowane lokaci babu lokacin da zaka shiga Ka'aba wai kaga wai ba kowa a wajen ana bacci babu babu tunda aka yi dakin har kuma ila yau kiyamata lokacin da Allah zai zai kaddara a rushe dakin lokacin da duniya ta zo karshe kenan shi yasa kowane lokaci ka shiga da rana ne da safe da santsi ka gani da sha biyu rana karfe daya karfe biyu karfe duk ko ba minti daya da za ta gita ba dan adam da yake tsawafi in ga ba a tsawafi a wajen to sallah ake ta farilla ko dai zahar, ko la'asar ko magariba ko isha ko su subahin masu tsawafi ma za su tsaya cik lokacin da za a yi sallan farilla su ma dole su yi sallan farilla a lokacin to an gama sallah daga inda kake tsaye sai ka dora kan dawafin da kai in kai uku ne ko hudu sai ka dora ka ci gaba har ka ci ka gani to kowan lokaci dawafi ake shi yasa Allah ya sanya wajen ne ga mutanen duniya gaba da an gane ko saboda haka yace ai allazi ja'alnahu mansakan muka sanya wajen wajen ya zamo mansakan wa muta'abbidan linnasi ya zamo alaman addini ne kuma wurin bauta linnasi ga mutane jami'an gaba ɗayan su sawa'an duk daidai ne fihi a cikin wannan ɗaki ɗin almuqimu mazaunin gari wal alhadiru wanda yake halarci ko da yaushe a gari wallabi ya atihi da wanda yake zuwa wa dakin min kharijil bilad daga wajen garin wato wajen garuruwan Madina Makka da Madina kenan saboda haka kowa duk daya ne wato Allah ya sanya dakin don su abauta mashi sai ya ce wa man yuridu fihi bi ilhadin bi zulmin duk wanda ya nufi wato ya nufa a cikin ya yi nufi a cikin wannan ɗakin Allah ko a cikin haramin Allah haramul masjidul haram din kenan wanda ya ya nufaci wajen bi da ilhadi wato da kafirci bi zulmin da zalunci ai man yurid fihi su'an duk wanda ya nufi mummunan aiki a wajen aw mailan anil qasdi ko ya karkace ga manufar da yasa aka gina ɗakin a wajen ya je da wata karkatacciyar manufa wanda ba ita ce abin da manufar da da ita ba manufa ce da aka yi ɗakin aka kaddara ɗakin aka gina shi domin ta ba wato ya je da wani abu na laifi kenan ko sabo kaza wani ma ana ce masa ya je kawai ya yi wani shirka a wajen wai bokansa ya ce je ya shirka a wajen zai samu biyan bukata wannan abu na wai ya rasa inda za a cewa abu na wai a can zai je ya shirka wai shirka kai ban da damsul basirati ga shi wanda ya je gun bokan da shi da bokan sun zama masu damsul basirati mai hankali a ce masa wai kana neman boka ne baka biyan bukata akwai wanda zai isa baka biyan bukata bai cin Allah kuma a ci wai ya sa ka je ka saba wa Allah din a ɗakinsa wai sannan ne zaka samu bai bukatan wanda wani irin dabbanci ne wannan shi dan adam in ya kauce wa tsarin Allah da manzonsa sai ya zama dabba ƙasa da dabba ma eh sai sa Allah ya ce ulai kal an'am bal hum adallu sun fi ma dabba ma don dabba dabba ma ba zai wannan aikin ba ka gani to duk wanda ya nufi ɗakin Allah da wata manufa ta shirka ko kafirci ko sabo ya je can don ya yi sabo ko ya je haramin Allah wai don ya yi sata kamar yadda wasu ake samu haya ma na mutane suke dauka daga kasashensu. daga garuwansu su ɗauki dauki haya mutane su je ba abin za su yi illa sata su dinga shiga suna yin sata a shagunan mutane ko a wurare duk abin su ganna abin ko su yi sane ko kaza duk su dinga sace wa mutane kamuna ko lokacin aikin haji sai biya musu aikin haji kuma za su je su samu kuɗi da yawa wasu kasashe ne da yawa kowace kowa zai samu da fararen da waye duka wani daga amerika ya zo da daloli ya shigo wani daga kaza ya zo daga kaza daga kaza ko ina za su je su yi sata ko dai su rinka bin wuraren kwanan su da wane ne su rinka sato musu abubuwa duk in aka tattara kuma ya kawo mai gidan nasa da ya biya masa haji ya zo sai wannan musiba ina za a ji da shi duk suna nan suna yin irin wannan lasawar don haka Allah ya ce duk wanda ya nufi barna da ilhadi wato kafirci karkacewa gaskiya da zalunci na shirka ya nufi wajen au ya hummu fi bi ma'asiyatin ko ya himmatu wato ya yi niyan aikata sabo a wajen duk ko ni aka yi ko mutum bai aikata laifin ba ya yi niyan zai yi kuma bai yi ba to za a kama da azaba don baitul haram shi harami can ya sha bamban da ko ina a duniya a sauran wuraren da ba harami ba in ka yi niyan sako sai ka bari to Allah ba zai kama ka laifi ba ba zai kama ka laifi ba in ka yi niyya din a zuciyarka baka furta ba ko ka aikata to Allah ba zai kama ka ba amma idan a harami ne ka yi niyan sako a harami to ko baka furta sabon ba ko kuma baka aikata sabon ba to za a kama mutum da zunubi ko a zuci ka shirya abu wa man yurid yace wanda ya nufi nufi nufi kuma daga zuciya ake kaddara nufin kafin ka aikata da gaba to kaga matsalan kenan ka je mutum ya je laifi aikin laifi a harami ya yi tattaki ya biya kuɗi ya je can kuma ya don ya yi laifi <laughs> to me ma'anar wannan kenan <laughs> Allah mutum ya taɓe kenan kaga bai yarda da lahiran ba yana ganin lahiran ma babu ta ba za a maje ba ko kuma yana tunanin ko da an je ma ba za a gano abin da ya yi ba za a bashi wani wuri da zai karanta shi kenan ya shi kenan ya sha kenan tunda sun san Allah ba to Allah ya ce duk wanda ya nufi wan yuridu fihi bi ilhadin bi zulmi duk wanda ya nufi karkacewa na kafirci da zalunci na, na, shirka a cikin ɗakin ka a cikin harami haramin makka nuziquhu za mu ɗanɗana masa min azabin alim daga azaba mai radadi dandana masa azaba mai radadi nuziku nuziku za mu dandana masa ashadda anwa'il azab mafi tsananin nau'o'in azaba almuji almuji mai wato wanda yake da ciwo a cikin jiki qala ibn mas'ud ibn mas'ud yace law anna rajulan bi, adan inda a ce wani mutum daga kasar adan wato kasa ce ya taso daga can hamma yayi niyya bi an ya amala sayi'atan don ya aikata mummunan aiki inda albaiti a gurin ɗakin Allah mai Ka'aba a za ka hulahu a zaben aliman Allah sai ɗanɗana masa azaba mai raɗaɗi. kamar daga nan ne misali mutum ya kulle niyya mummuna niyan cewa bari ya je can Saudiya ya je ya sabo to wannan niyyar ko bai je Saudiyan ba to Allah zai kama shi da laifi shi ne abinda ibn masu yake faɗa cewa ko da daga adan ƙasar adan can kenan zuwa saudiya to daga can mutum ya kulle niya ko daga kowace ƙasa ma yake nufi inda ya kulle mugun nufin zai je ya aikata a ka'aba a haramin makka to allah zai ɗanɗana masa azaba mai raɗaɗi allah tsare mu da wannan kifewan kwakwalwa mujahid yake cewa imamu mujahid ibnu jabar rahimahullahu ta'ala yana cewa tudha'afu sayyi'at fihi ana ninninka laifi a cikin haramin makka kama tu za hasanat kamar yadda ake ninninka kyawawan aiki yadda kai kyawawan aiki za a ninninka maka to hakan kai mummuna ma za a ninninka sabanin a sauran wurare ne ba can haramin makka din ba shi kan kagan kai kwaya daya daya za a rubuta ma amma haramin makka kai daya za a ninka subhanallahi saboda wajen waje ne mafi daraja a duk duniya a gurin Allah haramin makka shi ne mafi daraja daga haramin makka sai haramin madina sai baitul maqdis inda suka fi daraja a duniya kuma ka je inda ya fi daraja a gurin Allah ka yi saɓo. ai wannan rashin kunya ma ya isa ko haramin wani mutum ka je ka zo gidansa ka yi masa shekenci ai ka san hutun eh, da zai da ka ya wuce in a wajen gidansa ka yi ko <laughs> eh to ko kuma ka je police station kawai ka kwada musu laifi a gurin mutum ya je police station sai ya sata ka san suka kama shi ko ya shiga uku <laughs> ka gani Allah sauke Na sai Allah ya ce وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود sai Allah ya ci gaba da bayani akan aikin haji tunda ya fara magana akan wato aikin munanan ayyukan da su kafirai suke yi na kokarin tsare mutane da kange su daga bin addinin Allah da kuma hana su zuwa aikin aikin ibada a masallaci mai alfarma to sai ya biyo baya da bayani akan haji abin da ya shafi aikin haji a daga cikin rukunai na rukunan musulunci sai Allah ke cewa wa ka tuna wa mutanenka wato ka ambata wa, wa mutanenka muminai musulmai ka ambata musu shine ma'anan wa if din na ana kaddara uzukur bayan wawun ai wa zukur if ka tuna wa mutane lokacin da bawwa anali ibrahima muka wato nuna wa annabi ibrahim muka zaunar da shi bawwa'a shine wato al-iqamatu ka gani ko waljulus zama a wuri ka je ka zauna a waje shine ma'anan bawwa'a na lahu ai arshadnahu ila ilal makani wa aqamnahu hunaka muka muka zaunar da annabi Ibrahim a can ta hanyar ya zaunar da iyalansa wani bangare na iyalansa a wajen a wannan inda ɗakin Ka'aba yake a lokacin babu komai a wajen jeji ne makkan gaba ɗaya babu ɗan adam gaba ɗaya jeji ne kawai shine yace muka nuna masa muka shirar da shi ko muka nuna masa muka zaunar da shi a wajen wato inda ɗakin Allah yake ma'ana muka nuna wa annabi Ibrahim muka zaunar da shi makanal baiti wurin da ɗakin wato wurin da ɗakin nan yake ɗakin Allah bigiran da ɗakin Allah yake wato muka zaunar da shi kuma muka nuna masa wannan ɗakin Allah tunda lokacin da ya kawo matar tasa ba masa umarni da kinin ba tukuna nan da ya kama matar tasa daga bisani tun da shi da Isma'ila suka gina ɗakin da ya kama matarsa Hajara tana goyi da shi Isma'ila yana jariri Ya zo da shi ya zo da su a nan sai ajiye su a daidai inda ɗakin Ka'aban nan daidai wajen ya ajiye su nan sai juya zai tafi yana da ce ka ajiye mu a nan babu wani abinci ba ɗan adam ba kowa ko Allah ne ya ce ka ajiye mu sai dai ya ce kwarai kuwa sai sai to idan lan yudayi ana in ku Allah ne ya ce ka ajiye mu anan to ba za mu tozarta ba ba abin da zai same mu to shine ya ajiye su ya tafi to bayan Ibrahim ya girma babin nan kai Ismail ya girma ita Hajara ma ta rasu tunda bayan ya tafi bai dawo ba tun da ya tafi bai dawo ba sanda Ibrahim ya girma a Ismail ya girma yayi aure tuna har lokacin da jurhum kabilar jurhum suka taho daga kasar yaman tuna asalin laraba dama daga wajen bangaren yaman ne suka zo su ne wannan kabilar jurhum jurhumawa wata kabila ce ta larabawa na asali suka biyo hanya yan kasuwa ne da dabbobinsu da kayan kasuwancinsu za su wuce abubuwan kamar yadda ba tarihin zamu yi ba suka biyo dai suka ga alaman akwai mutum a wajen na akwai ruwa tunda lokacin da ita hajara abin nan sama'ila ya rasa ruwa sama'ila ya rasa ruwa su ma ita ma ta rasa ruwa da abinci da komi babu kuma dan adam a wajen gaba daya ta yi duba ko ina ba dan adam ta zo kan safa ta hau dutsen safa ta duba ko za ta hango wani ba ta hango kowa ba ta gangara ta je marwa ta hau ko za ta hango wani ya kawo agaji ba ta ga kowa ba ta bar isma'ila kuma nan zaune gindin nan daidai abin nan inda rijan zamzam din na yake yanzu ta ta bar shi anan to shine inda aka shar'anta mana safa da marwa saboda hawan da ta yi ta gangara ta koma marwa ta hau ta gangaro ta dawo ta hau abin nan ta gangara wai dai ko za ta hango ba ta hango kowa ba sai kukan yaro ya dame ta jin kuka ta ta jin kuka to shikenan sai ga jibrilu ya taho to a ruwayar kamar yadda Imam bukari ya ruwaito hadisin Abdullah ibn Abbas kamar yadda ruwayar ta zo cewa jibrilu ne ya zo inda yaron sai sa fifikinsa gefen fifikinsa kawai sai caki kasar suke na sai ruwa ya bubugo daidai inda kafansa duk da yana kuka kan yaro yana kuka yana watsal-watsal da kafan shi a ƙasa ko tunda yana zaune yana iya zama don haka yana watsal-watsal da kafan shi haka yana jan kafansa yana kuka to sai aka daki wajen wata ruwa ta ce wannan mutsul-mutsul da kafan da yake yi shine sai ruwa kawai bubugo a wajen ta kuma da ta zo ta gangaro don ta ji motsi sai ta gangaro ta zo gurin yaron kwar wani abu ne zai cutar da shi kaga yanda uwa take da ɗanta ka duba fa ta ji wani motsi ne ba wani tsoro da take ji a zuciyarta don ɗanta take tunani bari ta je koma me ne ta kare ɗanta ka dubi tausayin uwa da ɗa amma Allah ya ce mana ranar kiyama mace za ta fizge ɗanta ta yar saboda firgicin da ke can don firgicin ya fi ƙarfin ma ɗan adam ya ɗauka ka gani to shine ta zo sai ga ruwa yana ta malala tana tarewa tana tarewa tana cewa zam zam zam zam da har da yaren su ai zam zam din asali ba larabci bane ma'ana dakata ya isa dakata dakata ka daina gudu wato tana tsare shi wuri guda saboda tana ga kada ya baje ya watse kuma a rasa a rasa ruwan ya kasa ta tsotse wata san cewa ruwan Allah ne bubugo da shi ba ta rijiyar daga kasa ta bubugo zamzam shine ake kiran ruwan zamzam ka gani to shine asalin samun zamzam to nan larabawan nan haka suka zauna tare da ita hajara suka zauna har ibrahim abin ismail da girma ya auri ya a cikinsu sannan ibrahim ya dawo karo na farko ya ce bari ya je duba ajiyarsa haka ruwayar ta nuna annabi ibrahim ya ce bari in je in ga ajiyata sai ya taho sai ya samu ibrahim abin isma'il baya gida sai matar shi matarsa ta farko suka yi abin nan bata girmama shi ba bata binne kamar yadda kisa ta nuna shine har annabi ibrahim ya tambaye su ya yarwar su ta ce rayuwar akwai wahala akwai kunci akwai yunwa rayuwa ba ta tafiya daidai me abincin ku tace ruwa ruwa kawai muke sha sai nama sai je kamo nama kawai kenan ba wani abu ita kawai tana rena abin kawai ne ta rena tana magana ne bisa renawa haka abin da suke ci annabi ibrahim ya ce idan mijinki ya dawo ki gaishe shi kuma ki ce ya canza dokin kofa ki ce na yi wasiya na gaya masa ya canza dokin kofa shi sai ta tafi ya tafi sai ibrahim ismaila ya dawo ya ji kanshin babansa dama annaba suna jin kanshin yayansu ce wani bako ya zo nan ta ce kwarai kuwa wani tsoho ne buza-buza ya zo nan kaza kaza ba girmamawa da furfura da waye kaza ya zo nan kawai ya zauna ya shin ya bar wasiya ta ce kwarai kuwa ya ce a gaishe ka kuma ya ce in gaya ma ka canza kofa ka canza kofar dokin kofa <laughs> sai gaya mara ya ce to za ka abi mutumin nan da ya zo babana ne kuma wa til ataba ke ce kofar ɗakin wato ke ce dokin kofar kenan don haka haƙi ila ahadi ki tafi gidanku na sake ji ibrahim ya ga cewa wannan mata ba da dace da ɗansa ba da ta da ba ta gode wa allah eh, tana rena ni'imar da allah ya mata babu kana'a to kaga wannan ba dace ba tana da shan mai da yawa <laughs> ka gani za ta wa mai gidanta kenan to <laughs> ne har bayan ya tafi ya dawo karo na biyu to a lokacin ne suka yi gini karo na biyu ya dawo don annabi annabi Isma'il sai sake auren wata kuma a cikin larabawan ne annan annabi Ibrahim ya koyi larabci amma matarsa eh, uwar shi mahaifiyarsa Hajar ita ta rasu dama ko zuwan Ibrahim na farko ma bai same ta ba ta rasu kuma nan aka binne ta kabarin tana nan a maka saboda haka karo na biyu da ya dawo shine a lokacin nan da aka yi masa umarni aka yi masa izin cewa ya gina ɗakin ka'aba din to shine cewa Allah sai yake cewa muka nuna wa annabi Ibrahimu inda ɗakin alama inda foundation foundation din ɗakin yake tunda tarihi yana nuna cewa kamar yadda malamai suke cewa farkon wanda suka dago ginin daga karkashin daga ƙasa ne ginin aka dago shi har sama ya dago sama to lokacin kuma da suka dago ginin ya dago da aka yi duba na kuma ya rushe shi gaba daya kuma haka Allah ya kaddara amma Allah ya ga dama ai ba zai rushe ba amma haka Allah yake saboda dai ya tsara abubuwa kuma kaga saboda wannan ne ma yasa annabi ya kara wa annabi Ibrahim daraja saboda da hannunsa ya gina ɗakin Allah kaga wani daraja kuma ya samu daga gurin Allah kuma in ba don haka in ba don an rushe shi ba ai hakan ba zai samu ba duk wani abu da Allah yake akwai hikima a ciki ba wai don ya kasa bane ko ba zai tsare sa ba ina fata an fahimta duba nan ba umarnin Allah take bi ba ka gani to shi ne Allah ke ba mu labari a nan muka nuna wa annabi Ibrahim bigiren daki ne makanal baiti bigiren dakin Ka'aba muka shiryar da shi shi annabi Ibrahim wa alhamnahu makanal baiti muka kimtsa masa ya gane wurin da dakin yake inda foundation yake don ya gina shi bayan ya gama gina ɗaki da shi da annabi Ibrahim alayhi salam ka gani sai ya ce an la tushrik bi shay'an kada kai shirka tare da ni wato karka hada wani tare da ni cikin bauta a wannan daki wato an gina daki ne don a wa Allah a cikin sa kuma kada ai shirka a ciki ai amarnahu ba ubayyana wa amarnahu bi bina'il baiti mun umarce ya gina daki al-atiq wato dakin Ka'aba kenan da daddan daki al-atiq yantaccen daki shine ake kira baitul Atik. khalisan lillahi don tsarkakewa ga Allah wato ya gina shi saboda tsarkakewa ga Allah subhanahu wataala a tsarkake ibada gare shi ibnu kasir yace ah, ai ibnihi ibni ka gina shi ala alasmi akan wato da sunana wahadi ni kadai wato a gina ɗakin da sunan Allah wato ɗakin na Allah ne shi kadai ba wanda za a tara shi a bauta masa a cikin ɗakin an gane ko waɗai hirbaici kuma ka tsarkake ɗaki na wannan ɗakin ka tsarkake shi daga dukan wani shirka dukan wata shirka da dukan wata ƙazanta ka tsarkake shi don ɗahir umarni aka yi na tsarkake ɗakin daga dukkan wato hissan wa ma'ana kada a yi shirka a ciki kuma a tsabtace shi ya zama tsabtsab ko da yaushe wannan abun tun lokacin ake yi har yau ka duba yadda ake tsabtace ɗakin ka'aban nan don ɗahara ɗin ana nufin ɗahara hissan wa ma'anan kada a yi na his shi ne shirka kada a nufi bauta wa wani tare da Allah a zuciya a gurin sannan kuma kada a bar wajen da kazanta ka dubi yadda mutanen nan suke aiki a makka yanzu da makka da madina ba za ka taba wani wuri ka ga wai ka ce kai wannan wurin kazanta ba za ka taba gani ba a ɗaka bayan da suke aiki ko da yaushe dare da rana fa suke wannan aikin shiftin shiftin suke akwai masu yi da safi akwai masu yi da rana akwai masu yi da dare akwai masu yi da subahin da tsakar dare ma duk suna aiki a gurin nan duk inda aka taka aka wuce za ga an zuwan share wani kuma aikinsa shi yana bi da abin nan yana da wani masaki a hannunsa yana yawo yana duba duk inda ya ga wani kwallon dabino ya dauke duk inda ya ga wani dan toilet paper ya dauke duk inda ya ga wani tsinke ya dauke ko da yaushe wurin tsabtsab yake a wankewa ake yi a share shi a satirare ko da yaushe tsabtace wajen ake don Allah ne ya umarni da wannan shine wadahir baiti ka tsalkake ɗaki na wannan ɗakin da na sa ka gina lidda'ifina ga masu ɗawafi wayanda za zo domin yin ɗawafi da bautawa Allah a wannan ɗaki su zo su samu wajen tsab ba matsala su yi ɗawafi cikin kwanciyar hankali da daɗin rai haka ake so duk ɗakunan Allah da aka gina baicin ɗakin Ka'aba ɗakuna na Allah da aka ginawa kamar masallatai haka ake bukata a tsaftace su a wanke su a tsaftace su a share su ya zama tsabtsab ko da yaushe in ka shigo za ka yi sallah ka ji daɗi a zuciyarka ka gani da jin daɗin zuciya da kwanciyar hankali da cikin natsuwa kana ibada na Allah subhanahu wata'ala amma ba ka shigo kana kana abun nan ba ko ka sa kai abun hancin ka kana jin wari ko kaza duk ba a son haka ka gani kar a bar dakin Allah da yana kar a bar dakin Allah da kaza da kura da datti da wa duk bai halatta ba irin wannan wulakanta dakin Allah kenan yana daga cikin wulakanta alamomin addinin Allah wanda masallaci yana daga cikin alamomin sha'irullahi alamomin addinin Allah duk wani abu na addini to kada a wulakantar da shi kada a banzantar da shi a kula da shi a bashi kulawa matuka sama da yadda za ka kula da ko mai ka mallaka naka ka kula da na Allah sama da naka wannan shine abin da shine yake wannan yana da cikin alama ta imani Allah ka taimake mu wal qa'imina da wayanda za su zo su tsaya a ciki suna tsayuwa na dare wato salloli na qiyamul layli da tahajjudi da sauran nafilfili da ake yi a ciki qa'imina kenan war ruka'i sujud da masu ruku'i da sujuda ai dai hirbaiti min al-awthan wal akzar ka tsarkake daki na daga dukan gumaka kar a sa wani gunki a wajen kar a saka wani tsari wanda ba ni na saukar abota min da shi ba wal akzar kuma a tsaftace shi daga kazanta da datti liman ya abudullaha fihi ga wanda zai zo ya bauta wa Allah ciki ya zo ya samu wajen tsaf tsaf tsaf ya bauta wa Allah bi tawafi ta hanyar tawafi was salati da sallah imamul qurtubi a karkashin ayar nan yake cewa wal qa'imuna humul musallun al qa'imuna a cikin ayar sune masu sallah wanda suke sallah qiyamul layli suke yin tarawihi suke yin tahajjudi da sauran sallola zakara ta'ala min arkani salati a'zamuha Allah ya ambaci rukunan sallah ya ambaci manyan rukunan wa huwa al-qiyamu war ruku'u was shine tsayuwa da kuma ruku'i da sujuda kaga suna cikin manyan rukunan sallah ai in zaka yi sallah ba akwai tsayuwa a ciki ba yawwa akwai kuma ruku'i a ciki akwai sujada kaga wannan suna cikin manya manyan rukunan sallah sai Allah ya ambace su yana nufin sallan gaba ɗayanta ka gani sai yake cewa wa'adhin fil nasi shine ka karanta ka karanta shi eh وعذم في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتون من كل فج عميق ليشهد يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير الله سبحانه وتعالى bayan wannan bayan an gama gina ɗaki kuma ga manufar gina wannan ɗaki na Allah ka'aba kenan ga manufar gina gina shi sai Allah sai ya kawo wani umarni kuma sai wa annabi Ibrahim umarni bayan ya gama gina ɗaki gaba ɗaya sai ya ce wa azbin kuma ka yi sanarwa shine azbin sanarwa kenan shine ake kiran kiran sallah azan wato kiran sallah kenan a kira a sanar da mutane ma'ana azbin ka sanar fin nasu cikin mutane bil haji da ziyartar wannan ɗaki alhajju hajja ya hujju hajjan ko hijjan bi ma'ana zara ya zuru ziyaratan asalin ma'anan hajj shine ziyara ziyartan ɗakin Allah in ka ziyarci ɗakin Allah in ka ziyarci ɗakin Allah ɗakin ka kenan gaba ɗaya sai ka ziyarci ɗakin kuma in ka ziyarci ɗakin sai kuma kai ibada a ciki kai bautan Allah a ciki sai Allah ya maka alƙawarin zai ninninka maka lada mai yawa sama da yanda idan a wani kai bautan ba za ka samu ladan sama irin yanda za ka samu a can ba duk wanda ya je ɗakin Allah kamar yadda annabi yake faɗa duk wanda ya je ɗakin ɗakin Ka'aba ya salla can a masallaci mai alfarma na Makka ya yi sallan azhar ko la'asar ko magriba ko isha ko sallan nafila yayi to za a bashi kwatankwacin wannan sallah sau dubu ɗari dubu ɗari sallah ɗayan kai za ka samu sallah dubu ɗari za a baka kamar yi sallah dubu ɗari shekara nawa kenan wajen hamsin da wani abu ba za ka yi shekara nawa kafin ka samu sallah dubu ɗari a kullum dai kana sallah guda biyar ko to a shekara sallah nawa kake samu in ka yi biyar sau ɗari uku da sittin nawa zai baka eh shekara nawa a'a adadin sallah muke magana yaushe za ka samu shekara sittin da uku a shekara ɗaya ai adadin sallan muke magana adadin sallan sallan biyar biyar sau 360 nawa zai baka 5 times 360 eh dari dari to dubu daya da dari ashirin da biyar kaga shine adadin sallan da za ka samu sallah dubu ɗaya da ɗari takwas da ashirin da biyar to sallah dubu ɗaya ɗari takwas da ashirin da biyar idan ka yi divided by five nawa zai baka eh ina god mas ne <laughs> eh, sai ka yi 1825 by 5 nawa zai baka eh zai baka kwanakin ɗari to kaga zai baka abin nan ɗari uku da sittin to ɗari uku da sittin sai ya zanto kenan kwana ɗari uku da sittin shekara ɗaya kaga shekara ɗaya za ka yi ka samu sallah dubu ɗaya ɗari takwas da ashirin da biyar shekara ɗaya to wannan kuma fa sallah ɗaya za ka yi sallah ɗaya za ka yi sai a baka sallah dubu ɗari to kaga sai ka ce sai ka ce wannan wannan shekara ɗayan in kai 360 ɗin 360 ɗin za ka yi sai ka yi shi bai dubu ɗari nawa zai baka kaga zai baka wajen zai kai wajen shekara hamsin da wani abu ko kaga a ce sallah ɗaya in kai sallah kwaya ɗaya za ka samu kamar kayi shekara hamsin kana yin sallah wannan wani irin falala kaga falala ce babba eh? ka gani to shine wato sai Allah subhanahu ta'ala ya ce da annabi Ibrahim yi sanarwa cikin mutane ka sanar bilhajji da ziyartar wannan daki ai wa nadi fil nas kai kira cikin mutane da'iyan lahum li kana mai kiran zuwa ga aikin haji wato aikin haji shine ziyartar dakin Allah kenan li hajji baitillah al atiq don ziyartar dakin Allah yantacce qala ibn abbas lamma faraga ibrahim abdullahi dan abbas ya ce lokacin da annabi ibrahim ya gama min bina'il baiti na gina ɗaki. kila lahu sai aka ce da shi abdin finnasi nas kai kira cikin mutane bilhajji wato sai Allah ya ce da shi ka kira mutane zuwa ziyartar wannan ɗakin da ka gama ginawa yanzu kala ya rab sai annabi ibrahim ya ce ya ubangiji wa ma ya bulugu sauti muryata ba za ta iya kaiwa ga kowa ya jiwo ba kala sai Allah ya ce da shi azin kai kai dai kai sanarwa na ce dai ka sanar da mutane wa alayyal iblagu ni ne zan isar da kiran naka zuwa ga kunnuwan mutane sa'ida ibrahim ala jabali abi qubais sai annabi ibrahim ya hau kan dutsen abu kubais a nan maka yake yanzu ne wannan inda ake ake rusa shi inda aka gini a wajen sai hau kan wannan dutse wasaha yi kira ya ayyuhan nas inna allaha qad amarakum bi hajji hadha baiti. ya ku mutane Allah ya umarce ku da ziyartar wannan daki li kun bihi aljannata domin idan kuka ziyarci ɗakin zai saka zai muku sakamako na aljanna wa yujirukum min azabin nar kuma zai kare ku daga azabar wuta fa hajju don haka ku yi hajji na ku ziyarci wannan ɗaki kenan fa ajabahu man kana fi aslabir rijal wa arhamin nisa duk waɗanda ke cikin wato tsatson maza da kuma mahaifan mata duk sun amsa kiran labbaik allahumma labbaik amsawarka ya Allah amsawarka wato mun amsa wato Allah ya abin nan wato a cikin alamul arwah karka ce ah to ai ni ban ban san lokacin da na amsa ba in na amsa to ya ban je ba ba wannan ake nufi ba <laughs> wato fi alamul arwah saboda ka san ai Allah ya riga ya halici ruhin ruhin dukkan wanda za a halice shi a duniya san dai ya halici ruhin tukuna ya ajiye sannan yake kaddar sai sannan ya rubuta ya kaddara lokacin da kowanne zai zo duniya amma ruhin yana nan lokacin da aka ɗauki cikin mutum sai a aiko mala'ika da wani ruhin ya zo ya sa don Allah ya san ya kaddara cewa ga lokacin da kowanne mutum za a haife shi kuma ga lokacin da zai rayu ga irin rayuwar da zai yi ga irin abin da zai yi a duniya har lokacin da zai mutu ya koma ga Allah don Allah ya kaddara wannan kamar yadda hadisin muslim ya nuna mana hadisin Abdullahi bin Amru ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu kamar yadda yake ruwaito mana daga annabi imam muslim ya ruwaito cikin sahihinsa yake cewa inna Allah qaddara maqadir al-ashiya qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sana Allah san da ya riga ya kaddara duk abinda zai halitta abinda tsare-tsaren da zai yi na halitta da kuma abinda zai halitta da abubuwan da za su aikata da duk abinda zai faru da ya kaddara shi ya tsara shi kafin ya halitta sama da ƙasa da shekara dubu hamsin sannan aka aje ta rubutun a lauhul mahfuz aka aje rubutun sanda aka shekara dubu hamsin da rubuta abin sannan ya halitta sama da ƙasa a lokacin ya ba dama ya riga ya tsara abin da zai halitta sannan ya zo ya dinga gudanar da abin da aka kaman kaman yadda ake budget ne a tsara kaza tsara kaza tsara kaza a rubuce a takarda amma babu shi a ƙasa kamar yadda mai gini ne zai zo ya gini injiniyan gini sai an tsara an rubuta ga gida dai duk ya kome gashi an an rubuta shi a takarda an babu shi a ƙasa amma gashi a takarda an tsara gida mai hawa kaza mai dakuna kaza ban daki kaza da mita kaza ko ina zai zama mita kaza kaza kaza duka a tsara komi har ma a zana maka hada bishiyoyi a cikin gidan da fulawoyi wuri kaza da guri kaza duga sunan an tsara shi gashi a takarda sai an gama tsarawa tukuna sai a zo aiwatar da shi a ƙasa to haka Allah ya tsara kuma Allah ya yi haka ne ya kimtsa wa ɗan adam kuma ya tsara ya shi wannan ilimin ɗan ƙaramin ilimi aka bashi wa ma utitu min ilmi illa qalila duk wannan ilimin Allah ne ba ɗan adam shi ya ba su wani abu na ɗan ilimi ko kan kankani don da za su rayu a cikin wannan duniya din to ka gani to saboda haka haka abun ya faru Allah da shi annabi Ibrahim ya ambata kuma kowa ya amsa duk an amsa wanda ya amsa sau ɗaya zai je sau ɗaya wanda ya amsa sau biyu zai je sau biyu wanda ya amsa sau uku zai je sau uku wani ma ya amsa sau kaza ya ta zuwa Allah ya hore masa ya ta zuwa wannan ɗakin daga kowane ƙasar duniya yake in dai wanda ya amsa din kaga zai je ya yi ibada wanda bai amsa kuma dama kafiri kenan na ba ta an fahimta wanda kuma Allah bai kaddara masa zai je ba ko da ya amsa din to bai samu zuwa ba don haka Allah bai kaddara masa zuwa ba sai wanda Allah ya kaddara wa zuwa zai samu zuwa wannan asar din na Abdullahi dan Abbas wannan shine asar da ya zo daga Abdullahi dan Abbas daga Mujahid Qatada da sauran malamai da dama suka kawo Imam Shankidi Ibn Kasir ya kawo wannan asar din kuma ya kawo bayanan cewa Abdullahi Abbas da Mujahid da sauran malamai da dama ya kawo cewa duk wannan mazmun abin da suka faɗa kenan ya haka yi abin nan don ya isnadin kuma ya tabbata zuwa ga Abdullahi dan Abbas cewa hakan ya faru shi annabi shi annabi Isma'il Ibrahim ya hau kan maqamu maqamu Ibrahim wannan maqam din don a wata ruwa ya ce maqam ko kuma Jabalu Abi Qubais din ya hau kai sannan ya wannan kira na fata an fahimta sai ya hau ya wannan kira kuma kiran ya Allah sai isar da kiran ga dukkan jama'a suka ji shi yasa ake tuttulowa ake ta zuwa saboda kiran da aka yi suna tahowa ta inda muryar ta fito muryar mai kiran daga makka ne shine annabi ibrahim alayhi daga daidai ɗakin yayi kiran saboda haka shi yasa dukkan wanda suke tafiya daga duk sassan duniya suna nufar inda kiran ta fito hmm. saboda nan za su je dakin Allah su ziyarci ɗakin su yi bauta wa Allah su roki Allah abubuwa su yi tadarru zuwa ga Allah kuma Allah alƙawarin da yayi zai musu kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa duk wanda ya ziyarci ɗakin Allah ya je aikin haji walam yarfuf walam yafsuq walam yarfuf ka gani raja aka yau mai waladat ummu duk wanda ya ɗakin Allah ya ziyara ya haji zai koma in dai bai batsa ba bai fasikanci ba ka gani bai ayyuka na laifi ba a can to al zai dawo gida ne kamar nan da mahaifiyarsa ta haife shi duk laifin da yake da shi an yafe masa dama Allah ya faɗa ya ce duk wanda ya amsa kiran ya je to Allah zai yafe masa kuma zai saka masa da aljanna kamar yadda annabi yake faɗa a wata ruwaya din yake cewa duk wanda ya hajjin ya da hajji ɗakin Allah ya je ya aikin haji ka gani to inda yi aikin hajji to laysa wa hajju mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna hajji mabrur ba shi da sakamako sai aljanna kawai waɗannan ruwayoyin wato sun tabbata imamu shankidi ma ya kawo wannan asar ɗin kuma shi ma ya tabbatar da shi cewa wannan shi ne madmun abinda ibnu kasir da sauran malamai suka faɗa cewa hakan ya faru lokacin da annabi ibrahim ya gama gina ɗakin allah ɗin to sai allah ya ce bayan kayi kira ɗin nan to ya a tuka. mutane za su zo maka za su zo wurin da kai kira din domin ziyartar wannan daki kaga lokacin fada na Ibrahim ya gina dakin ne fa wannan abun ya Allah yake gaya masa wato Allah yana gaya wa Annabi sallallahu alaihi ga abin da ya faru tun lokacin nan aka yi wannan cewa idan ka kira to mutane za su zo maka rijalan akan kafafuwansu rijalan a nan ba wai maza ba rijalan ai rajilina mashina ala arjulihim wanda yake tafiya a kan kafarsa shi ake ce masa rajilun jam'insa kuma rijal masu tafiyar kafa wanda yake tafiya a ƙasa kasa ne ma'ana bato da kafarsa ne rajil za ce ne rajilun ne a ilai na rajilan ya zo wajenmu ne a ƙasa ma'ana a kan kafa ba kan abu hawa ba an gane ko kuma a kan abu hawa ne sai a ce a ilai na rakiban hmm. ya zo mana yana hayi akan abun hawa ko dai akan babur ko akan keke ko akan mota ko akan jirgin ƙasa ko wani abu ka gani ko kuma ya zo mana ta jirgin sama mana ya zo ja na jawon ta sama kenan ka gani to ma'anan abinda ake nufi a nan rijalan ai akan kafafuwansu za su zo a ƙasa wasu za su rinka zuwa aikin hajji a ƙasa kaga a da duk a ƙasa ake tafiya galibi sai wanda ke da abin hawa ne sai hau abin hawan shi a yanzu kuma kaga wasu ma da kafan suke zuwa wayanda suke kusa kusa da area har ma wanda baya kusa da area ma suna kokari daga nesa inda bai da wani abu da zai biya jirgi ko kaza zai iya tafiya kasa sai ya tafiya sa kasa sai ya kamo hanya tun da wuri tun saura wata biyu wata ɗaya wata kaza ko saura sati kaza a fara aikin haji sai ya auna ya ga yaushe zai iya kaiwa in ya tafiya kasa sai ya dauko a kasa ya tako ya je gari kaza in ya zo wuri kaza ya tsaya in guzuri ya kare ya kodago sai ya tafi haka suke ko mutane mu a da shekarun baya bayan nan ma kafin a samu jirgin sama da sauran abubuwa da ƙasa suke tafiya kuma tafiya suke sai su tashi ne tun kafin lokacin da wata ɗaya wata biyu wata uku wata kaza saboda za su isa su daidaici lokacin da za su isa wasu za a samu kafin su kai suna su a hanya wasu kuma su kai kuma su dawo wasu kuma suka je can kuma yau zauna a can to kaji dalili da yasa aka samu mutane ma da yawa a can da suka yi ta zama a can aka ba su suka zama yan kasa a can Saudi din wanda har yanzu suna nan yan kasa din wanda suke da su su da yan asalin yan Saudiya da ya ciki duk benefit da gwamnati za ta ba wa yan kasa suna ciki saboda sun zama yan kasa a can suka zaura tun iyaye da kakanni ka gani to shine ma'anan ya tuna eh, rijal ya tuka rijalan za su zo maka suna kan kafa su wa ala kulli dabirin kuma za su rinka zuwa akan dukkan wani raƙumi tamfararren raƙumi shine damir ma'anan ad-damir ai bi ma'ana ya wa ala kulli dawamirin domin damir yana zuwa da ma'anar dawamir shine ad-dawamir damir kuma shine raƙumi wanda ake tafiya da su a kan saboda raƙumi ne wanda ya sha wahalan tafiya har ya rami saboda tafiya da duk nisan wuri ake tasowa a hawo kansa ana tafiya da shi kuma shi raƙumi ya fi duk wata dabba juriya da kuma ɗaukan juriya na nisan tafiya kuma zai iya tafiya ya yi mako guda bai ci abinci ba kuma babu matsala raƙumi ai raƙumi akwai ikon Allah a cikinsa akwai ikon Allah a cikin raƙumi yana da juriya dukkan dabbobi da ake hawa a yi tafiya da su babu irin raƙumi kuma ga ɗaukan kaya masu nauyi ka gani to shine anan Allah yake cewa za su zo maka a ƙasa wasu kuma ala kulli damirin akan dukan wani raƙumi wato ɗamfararren raƙumi wanda ya sha wahala wajen tafiya ai ya tuka mushatan za zo maka suna tafiya ala aka muhim akan kafafuwansu aw rukbanan ko suna haye ala kulli jamalin hazin akan ko dukkan wato raƙumi ramamme wato kadi atabahu wato wa anhakahu ba'da bu'udul masafati wato nisan almasafati tazaran tafiya nisan tazaran tafiya ta gajiyar da shi wa an hakahu kuma ta ramar da shi shi yasa a kira shi damir ne kuma dawamir jam'in sa kenan wato dabbobi tunda ba rakumi ɗaya ake zuwa da shi ba to shi ne Allah sai ya ce ya atina za su rinka zuwa su raƙuman da mutane min kulli fajjin ta kowane babban titi amikin mai nisa asalin amik shine zurfi abin da yake da zurfi deep to amma a nan amik ana nufin tun da zurfi ai nisa ne abin da nisan da ya yi ƙasa amma wannan nisa da ake magana nisa ne da ya shimfiɗa ƙasa saboda haka aka yi amfani da lafazin amikin ɗin ake nufin nisa na kan ƙasa na distance na tafiya na fata an fahimta saboda haka mutane za su rinka zuwa da masu zuwa ƙasa din da masu zuwa kan raƙuma din da sauran dabbobin da suka abin nan ambaton raƙumi a nan baya nuna cewa ba a zuwa da wasu dabbobin ba raƙumin ba an ambaci wanda shine yake da ɗaukan juriyar tafiya mai nisa shine raƙumi amma kuma wasu suna tafowa akan doki wasu suna tafowa akan jakuna wasu kan alfadarai ana samun masu tafiya akan shanu ya hau kan sa daga garin su ya tafi a kansa duk ana samun irin wannan ka gani amma ba sosai ba ne ba a samu ba sosai ba ake hawa sa to kaga yanzu kenan kaga a yanzu ana tafiya ne akan jirgin sama akan motoci ka gani akan jirgin ruwa da akan su galibi ake tafiya a yanzu akwai masu tafiya a kafa din masu tafiya a kasan ma suna da yawa ko a yanzu sai dai galibi masu hawa jirgi wanda suke nesa kwarai ko guda ba su nesa kwarai suna da wadata har za zuwa cikin jirgi a hawo jirgin ruwa a hawo jirgin kaza da sauransu duka da jirgin kasa duk suna zuwa daga garuruwansu su zo aikin haji duniya ce take haduwa a maka a duk lokacin aikin haji shine ya za su zo maka ne waɗannan mutane da ka kira su za su zo maka min kulli a amikin daga kowace hanya gwadabe babban hanya amikin mai nisa wanda suke da nisa daga makka amma za su taho saboda amsa wannan kira shi yasa an suka je daga an zo miƙati mutum ya shiga kayan miƙati harami ya sa ihraminsa ya ɗaura zani ya yafa wannan abin nan din to daga nan zai fara tun daga miƙati zai fara talbiya لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك labbaik Allahumma amsawarka ya Allah na amsa kiranka da ka kira mu zo bai ɗakinka don ziyara mu bauta maka na amsa wannan kira ya Allah ka cika mun alƙawarin da kai na wanda duk ya amsa kira ya zo shine abin da abu yake kana tsarkake Allah kuma kana cewa labbaik Allahumma labbaik amsawanka ya ubangiji na amsawarka labbaika la sharika laka labbaik amsawanka babu wani abokin tarayya gare ka zuwa wannan ɗakin ba za mu tara kowa da kai ba wajen bauta mun amsa kiranka na kada a haɗa ka kowa cikin bauta ka gani ka gani saboda haka wannan shine talbiyan da kake yi sai ce innal hamda wan ni'mata laka wal mulk godiya da kirari da kuzantawa da duk sun tabbata gare ka wa ni'mata da ni'ima dukkan wata ni'ima da muke samu wa ma min ni'ima wa ma bikum min ni'matin fa min Allah duk wata ni'ima da kuka samu a duniyar nan daga Allah ne ko me ka samu mulki ka samu ilimi ka samu don duk ni'ima ne daukaka ka samu a'a kuɗi ka samu me ka samu kaza ko me ka samu don duk wannan ni'ima ce a duniya to haka daga Allah ne ba wanda ya baka ni'imar ko ya hore maka ko ya sauƙaƙe maka hanyar da ka samu abin da ka samu nan har ka kai ga ɗaukakar nan illa Allah subhanahu wata'ala ka gani sai dai watakila ka ce akwai watakila baka samu karatun ba da ka samu hanya har ka samu certificate ka samu sakamako mai kyau saboda taimakon wane da wane da wane sun taimaka maka sun baka kuɗin school fees sun hore maka sun sauƙaƙa maka abubuwan to haka wannan sababi ne amma ba su ne asalin ni'imar ba ni'imar daga Allah ne kuma Allah dama yana sa sababi ne ga kowa duk abin da zaka samu akwai sababi na fata an fahimta to saboda haka Allah ne yake wannan dama kamar yanda ah, ake cewa wan nasu min badin wa hadiratin ba'dun li ba'din wa in lam yash'uru khadamu dama haka al'amarin yake to saboda haka za su zo maka ta kowace hanya domin bautawa Allah ta atil iblis tamira raquma tamfararru wato ɗamfararru aka ce damira ɗamfararre ke na wanda nan za a ga cikinsa ya ɗamfare haka saboda yunwa amma wannan bai hana shi tafiya ba ka taɓa ganin raƙumi wai gajiya ta sa ya tsaya in ya sha ruwa ya ci abinci ya kama hanya sai a yi sati cikin sahara shi yasa Allah ya hore ya yawaita su a inda mutane suke raya sahara da yawa saboda akwai karancin ruwa akwai karancin ciyawa akwai karancin kaza akwai karancin kaza irin kasashen saudiya irin kasashen nijiyar kasashen ina tan eriyoyin duka sai ga raƙuma sun fi yawa a wurin saboda su suka fi jurewa doki bai iya jure wannan balle su sa balle su sauran abubuwa za su zo maka cikin akan raƙuma ɗabbararrun raƙuma ka gani za su dinka zuwa domin gudanar da wannan ibada mai muhimmanci ka gani min kulli tariqin fa'idin daga dukkan hanyoyi masu nisa imam qurtubi yace warada damiru ila al-ibli damirin yazo zuwa ga raquma damirin da yazo yazo zuwa ga raquma ne ya atina kaga cewa wannan damirin da yace ya atina to kaga yace ayya atuka rijalan wa ala kulli damirin sai yace ya atina ya atina ya damiri ne yazo shine shi yasa sannan suke cewa ma'anansa dawamir shi damir din an gane ko ai matan laha an zo da damirin ya koma zuwa ga raƙumi saboda girmamawa ga ita raƙumi din an karrama ta liqasdiha alhajj saboda an nufaci saboda nufatar hajji da aka yi da ita ma arbabiha ta da iyayen gidanta wato waɗanda suke suka hawo kanta za su je aikin hajji da ita kama kala kamar da ya wal adiyatu dab wal adiyati dabaha kaga Allah ya yi rantsuwa da su kuma dawakai ko da wasu suna cewa adiyatu sai yana nufin raƙuma da ake zuwa yaƙi da su can a cikin suratul adiyat kaga Allah sai ya rantsuwa da adiyat adiyat su ne masu tsananin gudu suna kai hari suna taka duwar wasu cikin cikin cikin kwazazzabai da sauransu in suka taka saboda tsananin zafin yaƙi har wuta ke tashi akan dutse da kwafoto sun suka taka saboda ba sa jin zafin. dutsa ko ina cikin cikin duwar watsu da kwazazzabai da komai in dai ana yaki kaga shine sai Allah ya rantsuwa da su saboda saboda girma masu sai ce wal adiyati dhabaha ka gani fi khailil jihad Allah ya faɗi haka ne saboda a cikin dangane da abun raƙuma raƙuma da ake zuwa jihadi abunan dawakai kai da ake zuwa yaƙi da su wasu sun ce raƙuma ake nufi amma dai eh, dawakai din shine magana mafi rinjaye matan laha an yi haka ne saboda girmamawa gare ta hina sa'ad fi sabilillah tunda ta yi tafiya ne shine sa'ad saboda ɗaukaka addinin Allah an je jihadi da ita ita kuma raƙuma aka yabe ta saboda an tafi aikin hajji da ita an gane go sai yace wa liyashhadu idan suka zo aikin haji za su zo aikin haji ne liyashhadu manafi'a lahum saboda su halarci abubuwan amfani gare su abubuwan amfani gare su hadru manafi'a lahum katira diniyatan wa dunyawiyatan amfani na duniya da na addini kaga amfanin addini zaka samu wato zaka bautawa Allah wajen duk bautan da kai za a ninninka maka lada kaga amfani ne na duniya kuma zaka yi kasuwanci kai tijara duk ya halatta wannan ka je aikin haji kuma daga nan aikin hajin kuma ka je ka sayi kayayyaki na sayarwa ko ka kawo kasar ku ko ka saya a can ka sayar a can ka samu riba duk ya halatta musamman idan mutum ya je ya yi aikin ya yi hajji na tamatu in kai hajji na tamattu lokacin da ka zo kai umra kai tsawafin kudum kai raka'atai tsawaf ka je kai sa'ayi bai na safawa marwa kai aski ko sai saye ka ka gama umra kenan ko da wanda zai yi tamattu'i dama haka zai yi in yi za ma farko zai ce labbaika allahumma umratan sannan sai ya zo yayi wannan umra din in ya gama sai warware in ya ya aski ko sai warware wannan tufafi sai sa personal dress na shi sai sa kayan gida nan gaba daya to a lokacin kafin ran takwas ga wata a lokacin na ya halatta ka je ka yi ta saye da sayarwa wanda ya san kan abun ya san kan harkokin ya iya harkokin kasuwanci saurin ya san area kuma ya san jidda ya san kaza musamman ya je jidda ya san hanyar jidda ya je jidda da yan sa ya je ya siyo kaya na takalma ko kaza ko wani abu ya zo nan maka ya zo ya shimfiɗa yana sayarwa kuma sai ci riba ka gani sai ka je ka siyo bandil ɗinta abin nan dozin na takalma dozin a sayar maka misali a ce dozin riyal ɗari <laughs> ka gani ka siyo dozin riyal ɗari sai ka zo ka sayar kana sayarwa riyal goma goma ko riyal sha ɗaya ko sha biyu ko riyal sha biyar biyar kaga sai ka ci riyal biyar biyar kuma ga ɗoriyan guda biyu to wanda ya san sirrin abun zai je zai je duk da ya siyo yan kayan ko ya siyo wasu abubuwa haka na kayan sayarwa dai na tufafi ko na wani abu sai ya zo ko kuma ya je inda abubuwa kayan abin da ya shafi na mata da waye ya siyo ya zo yana sayarwa wannan ya halatta kafin ran takwas ga wata a tafi mina tun da ran takwas ga wata shine za a tattara kuma lokacin za a fara aikin haji kenan sannan a tafi mina zuwa aikin haji ka gani biya halsa kai wani kuma aka gama aikin hajji ma kafin ka abin nan duk zaka sai sai abuwa ko kuma ka sai kaya gaba ɗaya ka auno a kawo maka kasar ka ka zo ka sayar ka ciri ba ka sayar a can ya halatta dada balle ka siyo ka kawo kasar ka kaga wannan shine yashhadu manafi'a lahum kaga shi yasa yayi tankirin manafi'a don kar ka takaice abun akan wani abu guda daya sai tankiri ba na yazo da shi munakkar mana ya ce liyashhadu manafi'a ba cewa liyashhadul manafi'a ba balle ka ce ibadan kawai ake nufi saboda haka liyashhadu manafi'a manafi'a lita'umma almanfa'a kulluha ka gani ba ga liyashhadu manafi'a lahum don su don haka musulunci ba addini na nafsa duk wanda zai takura wa mutane addini ya ce wai ba kaza ba kaza boko haram waye haram waye haram duka wannan babu inda Allah ya ce haka ai addini rayuwa ce da addini gaba da rayuwar mu ka yi addini ga kuma abin a duniya ka yi sana'a ka yi ilimin kaza ka yi medicine ka karanta waye ka karanta waye duka duk ya halatta abinda kawai ba a so shine kada wani abu na harkar duniya ta dauke ma hankali ka watsar da addini to nan shine mazmun tun da kaga za ka samu wanda zai karanta boko amma kuma ya rike addini sosai ya karanta medicine ƙwararre ne ya karanta political science ya karanta eh, abin nan eh, engineering ya yi waye ya yi waye duk ya karanta wayan abubuwa ka gani amma kuma yana rike da addini sosai yana taimakawa addini yadda ya kamata ya sake wajen addini to kaga wannan sau nawa kuma za a samu wanda zai karanta addinin kuma ya karanta qur'ani ya karanta addinin kuma ya fadare shi ma sai a ce qur'ani haram ko kuma a ce hadisi haram ko ya je karanta nahu ko ya karanta kaza ya fadare sai a ce nahu haram ba haka bane kaga wannan tunguzan kwakwalwa ne zai kawo wannan tunanin wai ya ce boko haram ha gani saboda wato karamin sani kukumi ko kuma wani son zuciya da yake zuciyar wasu suke so su yi amfani da wannan daman don su cimma wata manufa su. Allah tsare ba inda za ka shiga cikin ƙwani ka nemo dalili akan wannan ra'ayin babu ko a hadisi ya shahadu manafi alahu ka gani sau haka sai ya ce imamun razi fakarun razi a cikin tafsirinsa ka gani yake cewa a ah, wa inna ma nakara almanafi gashi nan maganar ya nakara wannan manafi'a din yazo da shi eh, eh, nakar wato yazo da shi ma abinda ake cewa munakkar shine wato a yazo da shi eh, me ake cewa indefinite article kamar da bature yake faɗa kaga bai babu ma'arifa alif da lam a jikinsa an gane ko to shi yasa imamu razi yake cewa abin da sai kawo shi haka sai ce li annahu arada manafi'an muktasa bi hadhihi al-ibadati diniyatan lahum kathiratan wa diniyatan ko ah, lahum kathiratun diniyatan wa dunyawiyatan a ah, wa dunyawiyatan kai diniyatan wa dunyawiyatan yana so ya nuna cewa amfanin nan ya banci wannan ibada ɗin da kaje na addini da kuma na duniya la tujadu fi ghairiha wanda ba za a samu ba a wani wuri a wani a wani wata ibada da ba wannan ba min al ibadat ai kaga sauran ibadodi babu wannan ko a azumi ibadan azumi ai babu wannan manafi'a din duka duka bangaren guda biyu sai aikin haji aikin haji ne ake zuwa aje a samu amfani mai yawa kai ibadan kuma kai kai kai kai kasuwanci kai kaza kai kaza kai sana'a duka a can ma sannan ka dawo kamar yadda na gaya muku wasu ma za su tafi da kafa ko da abin nan duk da suka yi tafiya sai su yada zango a wani gari in suka ga kaman guzun zai kasa sai su yi aiki a gurin ko su yi wata sana'a da suka sani wani lokaci ma za su ibi kayan sayarwa ne a hannunsu su tafi don su sayar da shi a can garin ko duk garin da suka yada zango su yi cinikin wannan kaya su kuma sayi wasu su ci gaba haka za su je har su isa maka haka ba za a ce a ah, ku wanda zai je aikin haji kuma zai tsaya yana harkan duniya Allah ne ba da izinin nan cewa za don manafi'a shine ma'anar manafi'a din to shine sai yake cewa abin nan wa duniyawiyatan latu jadu fi gairi sai ce wa yadhkuru layi kuma su ambaci sunan Allah fi ayyami ma'alumat a kwanaki sanannu wato ne ayyamu tashrik wasu sun faɗi maganganu da yawa su ce kwanaki goma farko na Zulhijja wasu ce kwana uku ne wasu ce a yau arfa ne kawai wasu ce a yau arfa wa ma nahari wa yawma ihda ashar fa da yau nahar kaga shine ayyamu ma'lumat kaga maganganu ne da yawa yi ta faɗa amma dai magana ta tafi shine ayyamu tashrik sai yake cewa liyazkuru fi ne sha tashrik shine biyu sha uku ga wata kaga sai yake cewa alama razaqahum akan abin da Allah ya azurta su min bahimatil an'am na wato dabbobin ni'ima bahima ma'ana dabba kenan irin dabbobin gida kenan suna yake cewa ake cewa bahima wato bahimatul an'am dabbobi na ni'ima kaga ai dabbobi ni'ima ne Allah ya ni'imta mu da su da raƙuma da shanu da tumaki da awaki sune bahimatul an'am sune yayi halatta kai layya da su ka yi hadaya da su ka yi suna da su duk ni'ima ce Allah ya mana da wayannan dabbobi nan su ambaci Allah yayin yanka shi wato su ambaci Allah ya zukuru su mallahi din su ambaci sunan Allah cikin wannan kwanaki shine ranan tun daga ranar sallah kenan kaga a lokacin ake yanka ko ka yi yanka ran sallah ka yi yanka ranan 11 ga wata za ka yi yanka ranan 12 ga wata za ka yi yanka ranan 13 ga wata kwana hudu duk ya halatta ka yi yanka idan baka samu ranar sallah ba to za ka iya jinkitawa zuwa ranar sha ɗaya in baka samu ba ran sha biyu ka samu kudin sayan layan sai ka saya ka yanka ran sha uku ka samu kudi sai ka saya ka yanka duk ya halatta dama daga kwana sha daga sha uku ga wata in rana ta faɗi shikenan lokacin su ya wuce kenan to don zaka yanka wannan da sunan Allah a wajen yankawa an gane ko akan wajen dabban ka yanka dabban kenan wai inda zabhil hadaya wa haya yayin yanka hadaya ko layya sai ka ambaci lahi fi ayyamin nahari wato shukran lillahi kana mai godiya ga Allah subhanahu wataala ala na'ama'ihi akan sa da ya maka wa ala ma razaqahum da kuma abin da ya azurta su da shi wa mallakahum ya mallaka musu shi min al'an'ami na dabbobi wa hiya al-iblu wal baqaru wal ghanam shine raquma da shanu da kuma kananan dabbobi sune awaki da tumaki walma'az a anan kuma sai sake goya alma'azu a aya ka ce al an'am shikenan abin nan kai al ghanam mm. shikenan shine tumaki da awaki alma'azu kuma wato alma'azu akuya kenan akuya jan irin jajayen nan to kaga nan ai aka ce ganam duk ya shiga da fararen da tumaki da raguna rago tunkiya akuya bunsuru taure duk su ne ganam shi yasa zaka fassara zaka ce kananan dabbobi an gane ko Allah ya azata su akan wannan shine bahimatul an'am wa fihi tanbihun ala anna al-gharda al-asli a cikin wannan aya akwai fadakarwa cewa kamar yadda Fakharur Razi yake fada a tafsirinsa yace a cikin wannan akwai fadakarwa akan asalin manufa na wannan na shar'anta mana layya da hadaya a lokacin aikin haji ga mai hadaya ko lokacin layya ga wanda bai samu zuwa aikin haji ba yana kasar yana garinsa ko yana makka amma bai aikin haji yaje ba abinda zai yanka a ranar goma ga wata zulhijja layya ke kiranta wanda ya je aikin haji ne abinda zai yanka a ran goma ga wata bayan ya taho daga muzdalifa ya zo mina to abinda zai yanka in yayi jifa babban jifa wato jamratul kubra ko jamratul aqaba to abinda zai yanka din amina shi ake kira hadaya to babban manufar na na na na, na wannan kamar yadda fakarur razi yake ambatawa a cikin littafinsa sai ya ce zikiru simallahi ta'ala ambaton sunan Allah ta'ala inda zafi an yanka shi yasa ya ce wa yadhkuru simallahi fi ayyamin ma'lumatin alama da razaqahum min bahimatil an'am babban manufar na shar'anta wannan shine a ambaci sunan Allah Allah ba yana nufin wai ka yanka masa akuya ko dabba ko rago ko rago ko shanu ko kaza bane ba ko wai ka yanka mai yawa ko kar ka yanka mai yawa a'a abin da yake nufi ambaton sunan Allah da kuma kyakkyawan niyya a cikin zuciyarka To haka sai yake cewa ambaton sunan Allah wajen yanka din shine babban manufa ka gani sai ya ce inda zabi wa an yukhalifa al-mushrikina ya saba wa mushrikai fi zalika cikin haka fa innahum kanu yadhbahunaha lin-nasab lin-nusubi wal awthan domin su mushrikai suna yanka ne ga dabga gumakansu sai Allah ya ce bayan wato ya ya ambaci sunan wato bayan ya ambata mana abinda mu za a yanka na dabbobi a wannan rana sai yake cewa fakulu ka karanta wannan ko fakulu minha ku ci daga abinda kuka yanka din nan wannan naman layyanku ko ko hadaya ku ci daga naman wa atimu kuma ku ciyar alba'isa wanda yake cikin tsanani alfaqir kuma mabukaci talaka wato yana cikin tsanani na rayuwa shine ba'is yana cikin tsananin rayuwa ga da hali sannan kuma talaka ne mabukaci ne to idan kuka samu wanda ya samu hali ya yanka to ya ɗiba kuma ya ba wa talakawa da kuma mabukata wayanda suke makota da sauran al'umma sai ba su kaga ba cewa aka yanka yanka ka cinye kai kadai ba in ka cinye kai kadai shikenan amma eh, abin da ake so ka ci kuma ka bayar sadaka wa mutane shi yasa hadisi ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a farko a Madina cewa yayi duk wanda ya yanka to kar nama ya kwana hadisi yana cikin bukhari duk wanda ya yanka dabba hadayansa ko layya to kada ya bar nama ya kwana abin layyansa kada nama ya kwana ya rarraba kowa ya samu aka haramta boyewa to kaga duk yadda zaka yi dai dole ka bayar dai tunda an kace cinyewa zaka yi ya cinyu ba <laughs> kaga mutumin da ya yanka sa a gidansa ina za su cinye sa a lokaci a dare daya kaga kaga dole ka bayar to sanda aka bayar nan daga baya kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace yanzu ku ciyar ku ci ku ciyar kuma ku aji sai ka raba uku kenan kashi ɗaya ka ci a gida ka dinga ci kashi daya ka ajiye a suto saboda nan gaba dinga ɗebowa ka dan ana ci ana ci kashi daya kuma ka bayar sadaka duk abin da ka yanka abin da ya kamata ka yi kenan ka kafa kasa kashi uku kashi ɗaya a yi amfani da shi a lokacin kashi daya ka ajiye don yau da gobe tun da kai ka yanka kashi dayan kuma shi ka bayar da shi sadaka kuma ga mabukata da talakawa ka gani kashi biyu na haka ɗaya kaga akwai adalci a iko? ka gani akwai adalci hmm eh to ai wannan ya mai karatu za ka tada shi ai ba za ka tada shi ba ka gani shi ba za ka tada shi ba eh ok to sadaka suke ne ana kwamitin masallaci yana ya bude asusunsa don neman taimako kun san abubuwan da ya dama ci gaba yake ta yi saboda ayyuka sun karu sun yawa mai taro sisi sai saka fi sabilillahi Allah ya bada lada an gane go wa atimul ba'is al-fakir ku ciyar da wato mabukaci wato talaka kenan na'am ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق a nan sai yake cewa wato nan da yace ba'isul fakir yace at'imu mu'min hal ba'isa allazi asabahu bu'sun wanda tsanani bu'sun wa shidda wato wahala da tsanani ya same shi wal fakir da talaka allazi ad'afahu al isar ya raunata shi ibnu abbas yake cewa al ba'isu allazi zahara bu'suhu fi thiyabihi abinda ake cewa ba'isu wanda yake cikin tsanani da wahala shine wanda wato tsananinsa ya bayyana a jikin tufafinsa wa fi wajihi da fuskar shi hazan kana ganin mu wani kana ganin shi kasan wannan yana cikin tsanani yana cikin wahala tufafinsa za ka ga gashi nan dukun dukun ko kuma a yage ma kasan yana da bukata ko kuma ga tufafin a koɗe ya koɗe gaba ɗaya fuskarsa ma ka gani alamun akwai matsala wanda ya bayyana haka to kana ganin sa za ka gane ka gani sai ka taimaka masa wal faqiru kuma allazi la yakunu kazalika faqiri shine wanda bai zama haka ba wato faqiri shi ba abun nashi bai kai tsanani haka ba ka gani fiyabuhu naqiyatu zaka ga tufafi wani zaka ga faqiri ne amma tufafinsa tsaf tsaf tsaf in ka ganshi wallahi zaka ce zaka ce ya mallaki miliyan guda amma ko naira goma babu aljihun kuma babu a gida aje talaka ne amma yana son za ganshi cikin tsafta kar ka dauka wai don yayi tsafta kuma ka ganshi tsaf tsaf ka ce shikenan bai da bukata ba haka bane kai ma kanka ka san yana da bukata so ka gani cikin tsaf tsaf tsaf kar ka dauka mai kudi ne ka gani eh haka za wani zaka ganshi haka zai yawa ma yana da tasi ma yana yana tukawa ka gani eh ko yana da dan babu din sai yana caba amma ba mai kuɗi kar ka ɗauka don yana taba shikenan bai da bukatan taimako wannan mummunan kuskure ne a wajen fahimtar nan tasi ma yana da shi amma wallahi bai kima gidansa zai iya ma tasim ba nashi bane ma haya ya dauko haya ne kwadago yake shi ma ya kai balance wani ma nashi ne tasin amma bai ima gidansa abin da yake samu baya daukan gidansa gaba daya saboda karka dauka don yana da dan motansa yana gugurawa ko dan kurkuransa yana dan abin nan ka dauka mai kudi ne yana bukatar taimako ah baga Allah ya ce wa amal masakinu amma safinatu kai wa kana lil masakin ya'maluna fil bahri kaga miskinai ne fa amma kaga Allah ya ce suna da jirgin ruwa suna aikin kodago suna daukar mutane ana biyan su kuɗi to kaga kenan karka dauka wanda yana da wani abu da yake abun nan shikenan ka dauka ko kuma yana da sana'a ko yana zuwa aiki ana biyan sa albashi ka dauka shikenan ya zama mai kuɗi albashin ma watakila baya kai shi ko ina bashi ya masa yawa gaba daya shi yasa zakka a basu ko yana da abincin wata uku a jiya gidansa talaka ne ka ba shi sadaka ka ba shi zakka ba wai sai ka gan shi, dukun dukun ya zo ya faɗi a gabanka ba kaga Allah umarni yake cewa ku ciyar ba sai sun zo ba kai ka san su ka aika musu a kaza kaza kaza in kuma ya zo ma ka shi kamar yadda yace alqani awal mu'tar kamar yadda zamu zo nan gaba akwai alqani awal mu'tar ka gani to Allah sai ya ce. Ah. a sun mali ya ƙudu ta fasahun sannan idan sun gama aikin haji wato sun gama ayyukansu na haji na ibada sun mali ya ƙudu ta fasahun sannan su kawar ko su gusar da dattin da ke jikinsu kusar da dattin da ke jikinsu ta hanyar mai aski ko sai ka gani ne abin da ake nufi sun ba da zabhi bayan yanka li wasa kawon sai su gusar da datti allazi asabahum wanda ya same su bil ihrami ta hanyar aikin su da suka yi suka gama na aikin haji kenan wa zalika bil halqi wal taksir wannan ko zai kasance ne ta hanyar aski wata kasir da kuma wato saisaye wani zai aski wani zai saisaye wa izalatu sha'fi da gusar da wato wato kura da datti dake jikin mutum wa qasu sharibi da kuma yanke gashin baki wal azafir da aka yi a yayyanke tunda kaga ai lokacin da ake aikin haji shari'a ta haramta ka taba gashinka ko akaifa ko wani abu yana daga cikin mahzuratul hajj abubuwan da aka hana a haji in kana aikin haji baka yanke farce baka baka ce ka je kai gyaran fuska baka ce kaza karka yadda gashin kai ya fita sai dai ko in wajen wanka ne ko ko kaikayi wani susa kai susa gashi ya fita wannan wani abu ne ba wannan ba komai a ciki malamai da suke cewa sai ka ba da fidiya wannan sun tsananta babu dalili akan haka in dai susa ce ka yi susa kamar wani ya fi kaikayi ya dami sai ka yi susa ko a kanka ko kaza gashi ya fadi. wannan babu ne na fata fahimta amma ba a ce ka dinga yin kum ba ba a tsirka gashi ka ɗauko kum ka dinga abin nan shi don ana so ka zama ai haka buzu-buzu ake so ka zama kana wannan aikin sai ka gama tukuna shine Allah ya ce in kun gama din summal yaqdu tafatahum bayan kun gama aikin haji kun gama umra sai sai su busar da dattin da ya saura a jikinsu kenan su yi tsaf tsaf su je su yi wanka sai su sa kayan su kenan na gida na fata an fahimta ne tsarin amma ba za ka ba za ka gusar da wani abubuwan ba kana cikin halin aikin haji an gane ko to shine sai ya ce a waliyuhu nuzurahum kuma su cika bakance da suka yi wato su cika bakance ko alwashi da suka yi shine annazaru idan mutum ya bakance to ya cika bakancensa wannan lafazin walyufu nuzurahum wannan amni ya shafi a lokacin aikin haji ko ba a lokacin aikin haji ba duk mutum ya yi bakance to lalle ya cika bakancen abinda ake cewa nazar annazaru shine daukan alkawari na wata ibada domin Allah wanda kafin daukan alkawarin ba wajibi bane akan ka ya daukan alkawarin kuma zai iya da sharadi zai iya yiwa kuma ba sharadi wato zaka iya cewa Allah idan na warki ko in kaya na ya sauka lafiya ko ba su kama ba ko in abuna kaza ko babana ya warke ko matata ta sauka lafiya ya Allah na yi alkawari zan yi azumi goma ko na yi alkawari zan yi sadaka da dubu goma ko nawa makamancin haka wannan shi ake cewa bakanci kaga wannan mai sharadi kenan ka ce in ka za ya faru to za ka yi kaga an bai faru ba kenan ba za ka yi ba shi yasa ma annabi yake cewa a daina yin bakanci amma duk sanda kai to wajibi kuma ka cika akwai kuma mara mara sharadi kawai ka ce lillahi alayya ana asuma kaza ko ina ta saddaka bi kaza na dau alƙawari ga wa Allah da kaina zan yi azumi kaza wai wani ya turo sako ya turo tambaya wa malam aminu daurawa a wurin karatu su a fage ina wurin lokacin shi malam aminu yake karanta tambayar lokacin ina gurin a wurin karatun nasa shine sai sai wai wai malam na na wato na yi alkawari ne zan yi zan yi azumi dubu amma kuma yanzu na ga abubuwan kaza kaza akwai wata hanya don Allah ka to yanzu banda ma ji daɗi haka kurin kana zaune lafiya ka ce wai kai alƙawarin azumi dubu a shekara nawa kenan malam azumi dubu azumin ramadan da mana kokowa da mutane kwana talatin kai kaje ka ɗora kanka azumi dubu <laughs> eh, to shi ne shi kawai wai ko daɗin menene daɗi wani abu ne ya faranta masa ko menene ya ce wai alƙawarin azumi dubu dubu jama'a to ai ya riga ya ɗauki alwashi wata hanya za a bashi illa ya je ya yi ai kance daban da rantsuwa in da rantsuwa yayi zai yi kaza bai samu yayi ba sai a ce to tunda kai rantsuwa za ka yi kaza to idan yin kazan ba shi yafi alheri ba kar ka yi ka warware rantsuwanka sai ka yi azumin kwana uku ko kuma ka ciyar da miskinai goma ko ka tufatar da miskinai goma shine ka fara rantsuwa akan wani abu da kai kace wallahi sai na daurewa ne ya karantse aka ce alhaji kai hakuri abun nan ai rayuwa haka abubuwa kuskure yayi wallahi ba zai na rantse da Allah sai na daure shi koya mishi hanka sai ka dawo kuma daga baya ka huce kai gashi kuma ka rantse to anan sai ka warware rantsuwar ta hanyar yin azumi uku a jere ko kuma ka ciyar da miskinai goma talakawa ka ci da su abinci mutum goma ko kuma ka tufatar da su su goma to ka kawo rantsuwa kenan zo ka ga ka daure shi sai a haƙura kara ɗaure shi sai a yi wannan azumin to amma idan bakance ne shi babu wani warwarewa da za ka yi bakance kawai da ake warwa shi ne in kai rantsuwa da in kai in kai in kai bakance da abin da baka mallaka ba to anan shi ne malamai suka cewa sai kai kafarar rantsuwa eh tunda kai abin da bakance da abin da ba mallakan ka bane ko kuma kai bakance da abin da yafi ba za ka iya yi fi karfin ka amma azumin wuce shekara uku bai fi karfin mutum ba yi eh yanzu misali mutum ya ce yayi ba yayi bakance zai hau sama ba tsani kaga yafi karfin sa domin akwai wani da ya zo ya ce ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bakance ne zai tafi aikin haji a ƙasa daga garinsu kuma gashi ya ga abun akwai wahala haka <laughs> tun da ya bakance dole ya tafi amma sai amma sai sa uh, annabi ya ce masa in ya tafi hau in ya gaji ya hawa mun hawa da ya tafi dole ta haka a kasa dole sai dai in ya gaji a hanya to sai hawa mun hawa sai ya rage sannan kuma sai ya sauka sai ya cika tafiya har ya je maka <laughs> to kaga bakance shi yasa annabi sassana alaihi yake cewa kada mu rinka yin bakance nabi ya hana yin bakanci saboda ya ce nazaru la ya ati bi khair ma yustakhraju bihi min al-bakhil bai galibi bai cika zuwa da alkhairi zai jefa mutun cikin kakanika yi ya zo ya shiga garari ya rasa yadda zai yi inda zai rinka yin bakanci wai shi yasa ma annabi yake cewa ai bakance ma galibi marowaci ne yake yin bakanci to amma wanda zai ce ya Allah in ka mun kaza zan yi maka azumi kaza ko zan yi sadaka da kaza kaga kaman wai Allah ma ba za ka bauta masa ba sai ya maka wani abu <laughs> kaga wannan ai marwaci kenan shi yasa malami ne ya ce masa ai dole ka je kai azumi shekara uku kawai eh dole eh dole kai azumi wata <laughs> shekara uku <laughs> eh maganin sa kenan ai maganin zage nan to ai wace hanya zaka ce karye ya yi yayi me babu wata hanya a shari'a ne babu wata hanya da zaka bashi cewa wai ga a alternative bashi da wani alternative illa kawai yaje yayi azumi kawai sai dai kawai in yayi yayi adadin da zai ya huta yayi adadin da zai ya huta yayi adadi ya huta har ya gama ba <laughs> gani sai rinka yi siyamu dauda kagan yana yin siyamu dauda kaga zai samu rabin shekara ko kuma ya samu wata biyar akalla tunda akwai ramadan shekara shida zai yi gama maganinsa kenan ai ya <laughs> eh, sai ya'yansa da danginsa danginsa ne za su biya masa eh dama ai duk wanda ya bakance zai abin nan ya mutu bai ji ba to sai danginsa su biya masa duk wanda za su ci gadonsa to dole su za su yi <laughs> kaga su iya sun ci gado da wahala <laughs> ya kawo musu wahala wannan sosai gaskiya eh duk wanda zai ci gadonsa to shi zai abin nan dinsa da ƴaƴansa da abin nan da sauransu ka gani <laughs> to wannan bakance din da yace wal yufu nuzurahum ya shafi ko a lokacin in a hajji ne mutum ya yayi wani bakance zai yi to ya cika bakancen nan a lokacin aikin hajji shine wal yufu nuzurahum ai ma aujabuhu ala anfusihim bin nazari duk abin da suka wajabta wa kansu ta hanyar bakance da'atan lillahi don da'a ga Allah suka yi to su cika sannan kuma wal yatawafu bil baitil atiq kuma su je su yi dawafi a ɗakin Allah al-atiq yantacce ɗaki yantacce wato ɗakin Allah ɗaki mai alfarma kenan ai liyadufu haulal baitul atik su yi dawafi a zagayen dakin Ka'aba dawaful ifada shine dawaful ifada wa dawaful ziyara da dawaful abin nan ziyara allazi bihi tamamu tahallul wanda da shi ake samun cikakkika na wato warware aikin haji a nan gurin ya ce dawaful ifada da dawaful ziyara kuma duka ga abu ɗaya ana kiransa abu ɗaya ne saboda aikin da zaka yi in ka je dawafi wanda zaka yi zaka yi dawafi ne guda hudu su ne ka wajibi ka na farko dawaful kudum duk wanda ya je aikin haji zai yi dawaful kudum aikin hajin nashi kuma sawa'an tamattu'i zai yi kirani zai yi ifradi zai yi duka na fata an fahimta umra kan dama dawafi ɗaya ne idan umra kawai ka je yi to dawafi ɗaya ne shine dawaful qudum dawafi nan da zaka yi na farko kawai kai wannan dawafi kaje kai rakatil dawaf kaje kai sa'i safa da marwa shikenan ka gama umra amma aikin haji zaka yi tamattu'i ko kirani ko ifradi to dawafi hudu zaka yi akwai dawaful qudum ɗaya kenan ko wanda zaka yi farkon zuwa farkon kana sauka kasa mai tsarki kana shiga maka ka aje kayan ka masauki zaka je ka'aba kenan ba da ihramin ka duka jiko zaka je kai dawaful qudum sannan bayan nan akwai dawaful ifada ka gani akwai dawaful ifada wannan dawaful ifada abin nan ka akwai dawaful umra sannan akwai dawaful ifada wannan shine wanda shi ya faɗa a nan gudun dawaful ifada wa dawaful ziyara amma dawaful ifada da dawaful ziyara duk abu ɗaya ne don ana kiran dawafin da dawaful ifada ko dawaful ziyara ko tsawaful hajj haka ake kiran sunayensa uku ne duk abu ɗaya ne in ka gama tsawaful ifada ko tsawaful hajji ko tsawaful ziyara sannan za ka yi tsawaful wada tsawaful wada haga wannan su ne za ka yi su tsawaful wada wayan nan tsawafi guda hudu za ka yi su <clears throat> na fata an fahimta to saboda haka a su ne ma'ana ne ma'ana nan da Allah ke cewa wal yatawafu bil baiti atik to wannan tawaful ifada din tawaful ifada din da Allah yake faɗa nan cewa wal yatawafu bil baiti atik daga ƙarshe kenan wanda shi ne zai halatta maka komai da aka haramta maka ne shine shine malam yake nufi da cewa bihi tamamul abin nan tahallul saboda tahallul aikin haji guda biyu ne akwai tahallul sughra akwai tahallul kubra tahallul sughra shine lokacin da ka zo kai ran goma ga wata kai jifa idan kai jifa ka zo kai yanka ka ta tahallulu sugura ko kai jifa ka yi aski ka ta tahallulu sugura ko kai jifa ka gani sai ka zo ka a shikenan da guda uku din nan ne dawafu sugura a tahallulu sugura ya halatta kai komai amma banda mata mace matarka ba za ka taɓa matarka ba inda matarka kaje amma za ka sa rigan gida kana gama jifa kana gama yanka za ka ci za ka iya cire wannan ihramin naka sai ka sa fasinar dress naka so ya halatta in ka sa fasinar dress ka je dawaful ibada da fasinar dress naka ba da ihrami ba amma idan mutumin da ya riga ya zo dawaful ifada a jifa ya yi jifa ranar farko ran goma ga wata jifa ɗaya ake shine da abin nan jamratul aqaba ko jamratul abin nan kubra in ka yi jifan nan ka yi yanka a gurin ka yi abin nan kuma babu tufafi a wajenka sai ka wuce maka da dawa da ihramin ka kaje ka yi dawaful ifada amma inda tufafin ka a gurin ya halatta kana gama jifan nan kana yanka da aski sai ka koma masaukin ka na mina sai ka je ka sa kayan ka na gida sai ka taho a rannan ka tafi makka ka je ka yi dawaful ifada amma lalle fa kada rana ta faɗi maka a makka ka dawo mina amma kaga cewa rana za ta faɗi maka to in kaga dama ka lura kaga ka je maka kai dawafi ka dawo ba zai yiwu ba sai rana za ta faɗi maka maka to sai ka hakura da zuwa dawafi ifada din kaga sai ka jinkirta ka yi zaman zaman mina kwanakin mina sha ɗaya sha biyu in har sha uku za ka yi in a sha biyu ka yi sha biyu kawai za ka tashi ta ajili to sai ka taso ka gama ka kwaibo naka naka ka taho maka ka zo kai dawafin ka shikenan ana cinkita dawafin ifada zuwa bayan kwanakin mina wani ya halatta amma idan ka tabbata zaka je kai dawafin ka ka gama ka dawo maka kafin rana ta faɗi shikenan so babu laifi idan har rana ta faɗi maka akan hanyar ka na zuwa mina ba a cikin maka ta same ka ba to shikenan babu komai to wannan idan idan kai wannan tahalulu sugura an kaje kai dawaful kubra to shine kai ta ai dawaful ah, hajji ko dawaful ifada to kai tahallul kubra kenan tahallul ma'anan tahallul shine fita daga aikin haji wato ka gama aikin haji kenan ka fita daga aikin haji ina fata an fahimta shine tahallala min ihrami an gane ko to wannan shine ma'anan wal yatawafu bil baitil atiq al atiq anan ma'ana al qadim da dadde kuma dantacce summiya bihi li annahu awwala baitin wudi'a lin nasi shine farkon gida da daki da Allah ya sa a duniya dama ya ce inna awwala baitin Wudi alin nasi lallati bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin ka gani shine daki na farko da Allah ya sa aka gina a duniya daga nan sai daki sai baitul maqdis shine na biyu bayan baitul haram kenan sai baitul maqdis sannan kuma na uku shine masallacin annabi shine na uku sune manyan dakuna na Allah dai da inda inda ake bautawa Allah wajen nan ɗakin Allah ne can ma ɗakin Allah ne nan kuma ɗakin annabi masallacin manzan Allah kuma ɗakin Allah ne shi ma don masallaci ne amma annabi daidai gina su ne wurare guda uku na Allah wanda suke da daraja a duniya a ko'ina babu inda ya kai su daraja eh ka gani to wannan shi ne saboda haka abinda mun faɗa nan ya kamata mu dakata ko wala ɗafo bil a atik insha Allah sai mu tashi zalika wa man yu'azim akwai munasaba amma dai lokaci ya gure ne sai Allah ya kai mu insha Allah za mu tashi daga inda muka kwana abin da mu faɗa dai Allah ba mu lada akan sa da mu kula Allah ya shafi mu baki da eh sukunansa guda hudu ne eh shine wato abin nan ihrami ihrami sannan kuma dawafi dawaful dawaful ifada kenan sannan kuma abin nan sa'ayi tsakanin safa da marwa safa da marwa to wannan shine abin nan na uku kenan ko sai na hudu ya kwanta mun sai na tuna su ne da rukunan su guda hudu sai arfa tsayuwan arfa a'a jifa wajibi ne yana cikin wajibabu shi jifa idan baka yi jifa ba zaka bada yanka zaka yi fidiya amma waɗannan in baka yi ɗaya daga cikinsu ba to babu hajjin gaba da yanka baya wadatarwa yawa wayannan rukunai guda hudu su ne ihrami ah, wato shine ka sa tufafin nan ka yi ihrami a nan miƙati sannan ɗawafi sannan sa'ayi fassafa da marwa ka gani sannan sai arfa tsayuwan arfa su ne guda abin amma musdalifa da kwanansa wajibi na cikin wajibatul hajji da kwanan mina duk wajibatul hajji ne da jifa duk wajibai wajibatul hajji ne su haka ba su yanka ake kawai yanka za ka yi eh a ziyarar madina ai ba shi da alaka da aikin haji shi kawai ana yin sa ne saboda ka je aikin haji don haka ka samu dama ka ziyarci masallacin annabi ai masallacin annabin ake ziyarta to in ka ziyarci masallacin annabi kuma sai ka amfani da damar ka ziyarci annabi kuma kabarin shi da abokansa ka je Uhud ka je Baki'a ka je Quba shikenan sune wuraren ziyara a Madina qiblatayn masjidul masajid qiblatayn sab'atu masajid e, ina ne masjidul ijaba waye duk wayannan ba sa cikin wuraren ziyara da zaka samu lada an kaje inda kawai zaka samu lada sune wayannan guda biyar din a Madina kware kuwa don haka mutum ya je aikin haji ya dawo bai je Madina ba aikin sa yayi sai dai kawai falalan da zaki samu da lada mai dimbi yawa na ziyartar masallaci annabi ya rasa shi shikenan wallahu a'lam amin amin